Yayin da hukumomin da abin ya shafa ke tabbatar da cewa za a sanar da sakamakon zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar da misalin karfe biyar na yammacin yau agogon Yamai. Na zagaye sassan birnin na Yamai inda na ga an ɗau matakan tsaro kama daga kan harabar babban zauren taron ƙasa ko fale da kongare inda ake sa ran za a sanar da sakamakon zaben zuwa ma sauran muhimman wurare. To ganin yadda ake ta cece ce, na nemi jin ta bakin shugabannin addinai ciki har da shugaban majalisar malaman addinin musulunci ta ƙasa Sheikh Jabir Ismail wanda ya ce. Kiran da za mu yi shine musulmi dai ya kamata ya san duk abin da ya abuku daga wajen Allah ne ya kamata a amince da abin da Allah ya yi. Mutum yi ya yi komi su bisa abin da Allah ya yi kiran da muke mutane kar su manke da kasansu kar su manke da mutanensu kar su manke da al'adansu al'adan niger shine kwanciyar hankali Nijar babu wanda ya saba da tashi hankali kwanciyar hankali ne mun sani duk abin da aka yi a yi shi cikin ruwan sanyi To karɓar bakalla me ka ce masu kuma 'yan siyasa da waɗanda suka yi nasara da waɗanda ba su yi nasara ba? wanda suka yi nasara abinda zan gaya musu a yi adalci kawai wanda ba su samu nasara su yi hankuli a bari fitina saboda eh, manzan Allah yake alfitina alfitinatu na'imatun wa la'anallahu man kazaha. kamar shi fitina a kunce yake yake Allah wadda wanda ya tada shi daga kwana don kuma Allah da kanshi yana ce wataku fitinata la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku yi tsoro da fitina saboda in fitina ya tashi to wanda zai ji ciwo ba kamar wanda ya tada shi shi kadai ne zai ji ciwon shi yana yi ma wanda bai ma san da shi sai abun ya zo ya fada bisa gare su kana da wani kira ga matasa matasa shi dai ne ma muna da kira saboda komi su ne za a tura gaba in na kirki ne in na lalata ne masata eh, matasa sai ka gani an sa su cikin wani abu su da kansu ba su san kansu ba ba su san komi ba keke ba su san ma me yake nufi da abun kawai in sun gani abu ya tashi kura ya tashi gudu dai suna gudu su cikin abu don ka su ma su kiyaye su san kasan nan in ya gyaru nasu ne fa saboda duk wanda suna hayaniya yanzu yanzu nan zuwa shekara goma yana yiwa yawancinsu yawancinsu duk sun tayi wane ne zai saura su matasa to akan makalla ita kuma hukumar da za ta gabatar da sakamakon zaben wace shawara ko kira kake da shi gare ta hukumar zabe su dai ba ma kai a gaya musu wani abu ba saboda kahin ma su fara aiki ne da kaina ni na kai musu Kur'ani. babu wanda cikinsu wanda bai aze hannunsu bisa Kur'ani sun ranke aikin nan za su yi su saboda Allah kenan su ni ba ni da shakkar su saboda kahin su na gaya musu abin da yana ciki in sun yi aiki yanda ya kamata babu abin da zai same su in sun yi kuskure sun yi abin nan abin da ba aka yi ba to Allah fa yana gani kun ba zai manta ba. Shi ma fasto Lawuli Garba ya ce bayan sanar da sakamakon zaben a kai zuciya nesa. To gaskiya wannan lokaci mai muhimmanci ne matuka. Hakika zaman lahiya kamar yadda ake cewa ya yi zama ɗan sarki daidai wannan lokaci irin kiran da muke yi wa jama'a na duka 'yan siyasa da sauran 'yan ƙasa kowa ya yi ƙoƙari ya samu zuciyar shi ruwan sanyi a yi abin da zai kawo ci gaba cikin ƙasa tashin hankali ko da na minti guda ne ko na kwana guda ne ya hana ci gaba kenan ja baya ne don haka muna kira ga 'yan siyasa sakamako duk da hito a yi ƙoƙari a yi haƙuri da shi Allah ke ba da iko idan kuma ya ba wani saura su yi nashi su ƙoƙari su kawo nasu goyon baya su ma in lokacin su yayi su roƙa ga Allah mai badawa ya ba su wata rana za su yi nasu jagoranci su ma za su yi fatan saura waɗanda suka faɗi su kama musu domin a gina ƙasa tare saboda ba aikin mutum guda ba ne aikin kowa da kowa ne aikin duka 'yan ƙasa ne tare kenan kira da muke yi na farko ga su 'yan siyasa musamman su yi duk iyakacin ƙoƙarinsu kada su tada hankalin jama'a kada su kira ga a yi eh, zanga-zanga ko kuma a yi wani kone-kone. To a rabarar akasari an fi amfani da matasa, me za ka gaya matasa ta kamaimai? Kalle matasa kam, ana morasu domin a cimma manufa iri-iri da Allah ya ba su ƙarfi domin haka ina kira ga matasa ƙarfin da Allah ya ba su domin su gina ƙasar su ne domin su kawo tasu gudunmuwa ne domin ci gaban ƙasa kada su yarda wani dan wata mugunyan manufa ya more su domin a tada hankalin jama'a a mai da ƙasa baya domin watakila su karan kansu ma suna iya su rasa rayukansu ko kuma su fuskanci hatsaroli daban-daban. To kamar idan ɗan siyasa ya ga an kware shi wani mataki kake ganin ya kamata ya ɗauka? A matakai suna nan a dokance ya kamata ɗan siyasa ya bi kuma a shahe mishi hawaye su ne ya kamata ya bi Tuni dai tawagar sa ido ta ƙungiyar tarayyar Afirka AU bisa jagorancin tsohon firaministan Gabon Jin Indon ta yi irin wannan kiraye-kiraye ga 'yan jamhuriyar Nijar game da abin da ya kamata su yi bayan sanar da sakamakon zaben. Ibrahim Ka'almasi Garba, muryar Amurka, daga Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar.